daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan za ku iya samun mako da shi kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 21 ga watan agustan shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. To, shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan. a halin da ake ciki kuma wani binciken wato na sharar fage da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu 'yan isis da ke afghanistan ɗin sun kashe mutane 36 sannan a yanzu 'yan sandan spain sun mai da hankali kan wasu garuruwa biyu wajen neman maharin nan na ranar alhamis to har ila yau za ku ji cewa dakarun amurka sun horar da takwarorinsu na rundunar haɗin gwiwar sojojin ƙasashen da ke yankin tafkin chadi kan ba da agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga to wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma zai taimaka sojojinmu musamman sojojinmu na sama akan irin waɗannan abubuwa da idan muka leƙa ƙasa kamar za ku ji cewa sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kaɗai sanadiyar haɗurran ababen hawa a kamaru a gaskiya yawancin su masu dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a masu dan shan dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na kara timakawarin wurin hatsari sannan kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya amma ku duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan. a wani jawabin da zai gabatar da daren yau dinnan litini trump zai bayyana halin da ake ciki game da alkiblar da amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a afghanistan da kuma kudancin asiya a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojin ford mayer da ke kudu maso yammacin washington babban birnin amurka a cewar wata sanarwa da fadar white house ta gabatar jiya lahadi sakataren tsaron amurka james mattis ya ce trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a afghanistan to amma bai yi wani cikakken bayani ba a halin da ake ciki kuma wani bincike na shara fage da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu 'yan isis a afghanistan sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin ƙasar a farkon wannan watan an aikata wannan mummunan kisan ne tsakanin ranar uku zuwa biyar ga watan agusta jim kaɗan bayan da mayakan suka mamaye ƙauyen mizra olang mai rinjayen 'yan shi'a ƙauyen na cikin lardin sara erful ne kuma a wancan lokacin jami'an afghanistan sun ce waɗanda a kashe ɗin sun kai sama da hamsin rahoton shirin baya da tallafi na majalisar ɗinkin duniya afghanistan na yunama wanda aka fitar jiya lahadi ya ce waɗanda abin ya ritsa da su sun haɗa da farar hula da kuma sojojin gwamnati waɗanda aka kwace makamansu kafin a kashe su daga jiya lahadi 'yan sandan spain sun mai da hankali kan garuruwan ripoll da manilo da ke arewa maso gabashin kasar a farautar direban motar daukar kayan nan da ya sheko cikin cincirin da jama'a ta kaɗe mutane a barcelona a makon jiya 'yan sanda sun kafa wuraren binciken ababen hawa da dama a fatansu na damƙe yunis abu yakub ɗan shekaru 24 da haihuwa ɗan asalin ƙasar maroko wanda suke zargin cewa shi ya kai harin na ran alhamis wanda ya hallaka mutane sha uku a ya kuma raunata wasu ɗari a wani taron manema labarai da suka kira jiya lahadi 'yan sandan na spain sun kuma bayar da rahoton cewa sun gano wasu tukwanen iskar gas har 120 a wani gida wanda suke kyautata zaton inda wanda ake zargi ke wato da kai harin na ranar alhamis ke har hada bama-baman kenan an kuma samu wasu kayan har hada bama-baman da suka isa a kai hari ɗaya kuma wajen biyu a na da su a cewar babban jami'in 'yan sandan yankin joseph louis yayin da yake magana da 'yan jarida inda ya kara da cewa an ma ga alamar abin hada bom din nan na tatp labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubin dubatan jama'a sun yi gangami a hong kong jiya lahadi a wata zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokuraɗiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekarar 2014 joshua wong da nathan low da alex shaw an yanke musu hukuncin ɗaurin watanni takwas ranar alhamis saboda rawar da suka taka a jirin gangami da zanga-zangar da ƙungiyar ta yi ta yi na tsawon watanni da dama na kiran da a yi sauye-sauyen demokuraɗiyya hukuncin da aka yanke musu din ya gamu da fushin kungiyoyin kara 'yancin dan adam da sauran 'yan gwagwarmaya waɗanda suka hada da kai da farar hula jiya lahadi suke tattaki daga gundumar wanshai zuwa kotun ɗaukar ƙara domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin waɗanda suka shirya gangamin ba su da kiyasin waɗanda suka hallara ba to amma 'yan sanda sun ce mutanen kusa wato mutane kusan dubu ashirin da biyu ne suka halarci gangamin wanda ya zama gangami mafi girma da hong kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar an ba da rahoton cewa mayakan ruwan amurka guda goma sun ɓace biyar kuma sun ji rauni lokacin da wani jirgin sojojin ruwan amurka mai suna uss john s mccain ya ci karo da wani jirgin dakon kaya a can gabas da kasar singapore kusa da mashigar ruwan malakka bataliya ta bakwai ta sojojin ruwan amurka ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan litini wadda ke cewa jirgin wanda ke cilla makamai masu linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna alnik mc da misalin karfe 6 da minti 20 agogon yankin jirgin mai suna john mccain ya lalace a cewar takardar bayanin bataliya ta bakwai din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko a wani mataki na ƙara ɗaura ɗamarar yaƙi da masu wuta da ƙayar ba a yankin tafkin Chadi, dakarun Amurka sun horar da sojojin haɗin gwiwa da ke yaƙar 'yan ta'adda a yankin na tafkin Chadi kan yadda za su rika ba da agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. wannan horo da rundunar sojojin saman amurka da ke turai suka bai wa sojojin saman najeriya niger chadi da ma jamhuriyar benin na da zumar zaburar da sojin saman kasashen bisa sha'anin tsaro da kuma aikin jin kai a lokaci guda manjo general david beldawin shi ke jagorantar rundunar mayakan na amurka Ko da baya ga horar da aiki ga dakarun kasashen kan ba da aikin jin kai irin na gaugawa, kazalika zai kuma ƙara yaukaka haɗin kai na kasashen da suka shiga wannan horaswa. Tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, ya ce duba da kwarewar dakarun na Amurka, wannan horo zai taimaka gaya. Sojoji na Amurka suna da kayayyakin aiki kuma suna da training akan wannan abu kuma ka duba shekarun da suka yi a wurare da ake zuwa ake yaƙi a sauran ƙasashe da sauransu so wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma zai taimaka sojojinmu musamman sojojinmu na sama akan irin waɗannan abubuwa da kuma in ka duba ai su Nigerian Air Force dama mukan yi wa'annan training tunda muna da aeromedical center a Kaduna da sauransu wane tasiri wannan horon zai yi a aikin mayakan sama a waɗannan wuraren da ake waɗannan rigima? Ya in ka duba ƙasashen za a yi training din sauran kasashe ba Najeriya da Chadi da sauransu. A wurare ne wadda yake wa'annan 'yan ta'adda sun yi katutu a wannan wurare. Saboda haka wannan training da Amerika za su bayar zai taimaka wannan kasashe kuma zai sa samu ci gaba a samu nasarori ga wannan yaki da muke yi insha Allah. Shi ma tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace. duba da yadda waɗannan ƙasashen yankin tafkin chadin ke fama da tarzoma irin na 'yan bindiga. Saboda waɗannan kasashen da suka ci gaba suna da masaniya sosai na kawo agajin gaggawa a cikin minti biyar ina za a iya ɗaukar mutum a kai shi tiyata ko a yi masa aiki na zuciya ko kuma inda na kariya ne ko a bashi jini ko a sai da zubewan jini sai ka ga wani gurin abubuwan da suke faruwa da mu mutane ke mutuwa a kasashen turai saboda wannan kawo agajin gaggawa ɗin nan mutum sai a iya eh, tsirar da shi. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan horo zai yi ga dakarun na kasashen yankin tafkin chadi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria wai ka dikidin mutuwa mai bantuwa sai soja kun dikidin mutuwa mai bantuwa rundunar 'yan sandan jihar taraba ta gargaɗi jama'a da su nesanta kansu da ɗaukan doka a hannu a duk lokacin da wani lamari ya faru wanda hukuma ce kamata ta ɗauki mataki a kai rundunar 'yan sandan ta yi wannan kiran ne bayan da wani gungun matasa a ƙauyen taylor na ƙaramar hukumar gasol na jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya ya kashe wasu matasa hudu da ake zargi sun adabi yankin daga jalingo ga rahoton ibrahim abdulaziz bayanai dai sun nuna cewa waɗanda aka kashe sun fadi da suna dabar mazauna garin na tele da fashi da makami da kuma garkuwa da mutane kafin dubunsu ya cika inda ko suka fada tarkon da 'yan banga suka saka a yankin hakanan ma kuma rahotanni sun tabbatar da cewa an samu bindiga da kuma wasu makamai a hannun waɗanda aka kashe kuma sun shaida waɗanda ma suka kama su cewa iyayen gidansu na fa cikin daji wai sun su kuma na cikin garin jalingo kakakin na 'yan sandan jihar taraba david misal ya ko tabbatar da akwai lamarin tare ma daga garin jama'a da su daina ɗaukan doka a hannu. bayanan da muka samu daga jami'an 'yan sandanmu da ke tella ya nuna cewa an tuhumi waɗansu matasa wanda ka gansu kuma an tuhume su da laifi na yin garkuwa da mutane a wannan lokaci kuma su yan banga suka ɗamke su lokacin da suka ɗamke su suka yi kokori su su mika su a hannun 'yan sanda a wannan lokaci kuwa muka tura jami'an mu a guje su je su eh, karbe su kafin kuwa mu isa wannan wurin muka tarar cewa waɗannan matasa wanda suka cika da haushi suka afka ma waɗannan yan banga suka kwashe waɗannan matasa hannunsu sannan suka kashe su ba ma dai ga waɗanda aka shan hakanan ma kuma jami'an tsaro sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin masu tu'annatin da ake wa lakabi da kingo wanda ko ya sha da kyar kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar ke karin haske kafin nan a kama waɗannan bayanai da muka tattara ya nuna wadda aka fi sanin shi sosai da da ya tafi da waɗannan mutane guda hudu shi na biyar amma shi ya yi gaba tuni domin ya je ya, ya bincika ya cirya yadda in sun iso za su yi waɗannan ayyukan dan gari ne ya san da wannan wuri sosai kuma yana duban yadda mutane suke kallon su da akwai yiwuwa ya fahimta cewa fa an dago su so tun lokacin da kafin a yiwo kansu shi ya ja jikinsa ya bace amma kuwa kaga duk da wannan bai sira ba da cike mun yi nasara damce shi kamar dai da malakalma ke bayyanawa daga bara zuwa bana an sace sama da mutum 64 a kanan hukumar gasol da bali inda bayanai ke cewa sai da ma aka biya kuɗin fansa sama da naira miliyan 100 kafin a sako su to wai ko me ke ja matasa ma fada irin wannan tu'annuti a yanzu malam aminu sani malami ne a sashen kimiyyar halayyar dan adam na jami'ar jihar taraba ya danganta yawaitar sata da kuma garkuwa da mutanen da ta barbarewa halayyar dan adam dan adam zai zama na kullum in ya tashi abinda ya kamata a ce ya fi karfinsa shi dan adam ya fi karfin abin sai abin ya zama ya fi karfin dan adam shi kullum zai zama tunaninsa ya zai samu wannan abin in har tunaninsa ya zai samu kuma ba inda zai ya samu to dole zai tuna hanya ko mai kyau ko mara kyau inda zai samu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a ƙasar kamar kuwa wata ƙididdiga ta nuna cewa sama da mutane dubu goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kaɗai sanadiyar haɗoran da ake samun ababen hawa. Wakilinmu Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani daga ƙasar ta Kamaru. A ƙasar jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin ƙasar yana neman sanya al'umman ƙasar a cikin halin ni'asu musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban ƙasar suke komawa hutunsu. Ga kiyasi dai a kowane mako mutane hamsin ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin ƙasar. Ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin ƙasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko ɗiban barasa kafin su shiga motocinsu. Malam Sha'aibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na bus bus na ƙasar ta jamhuriyar kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a fadin kasar. wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙwarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗaɗa hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ukuku inda yake mu kuma mu a gaskiya yawancin su masa da dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a masu dan shan dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara taimaka wurin hatsari to amma da haka mun tsaya kwanan za mu taro na za mu je mu ga gwamnati mu kai musu kukanmu taimakon za su mana na gyara hanya ƙara faɗa hanya sannan kuma za mu ɗauki mataki akan mu mu direbobi mu ga cewa lallai lallai an ɗauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya kuma dare in ya inda ka gaji to ka samu na wuri kai fakin kai bacci shi ma malam rabi muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da ya ce to matsalar da yake faruwa a nan akwai matsalar hanya saboda hanyar kamaru ta kankanta yanzu kuma akwai yawan motoci bayan haka nan kuma durobobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali shi yasa ake samun hatsarurruka akai-akai eh gwamnati tana da nata laifin don laifin gwamnati shine ba zai wuce a ce gwamnati ta bar hanya na shekara kusan 20 35 ko 30 har yanzu su ake amfani da su. Wakilin ministan sifiri na kasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jedo ne shi ma ya nuna irin yadda suke kokari matuƙa gaya wajen ganin hana irin yadda hatsaruka yake faruwa a faɗin ƙasar. Lundi prochain. Et c'est comme ça que ça va donc s'effectuer ya ce muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin ɗaukan foto domin hana wa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin ya ƙi cintira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai a nan a shekara dubu da goma sha bakwai nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da dubu goma sha ɗaya da biyu kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin ƙasar musamman ma a gabashin ƙasar da yammaci ko kudu da arewacin ƙasar sun kai har dubu talatin da da a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. duniya matalauta to duniya to nan gaba a yau ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai yi jawabi ga 'yan kasar bayan da ya dawo daga london inda ya je ya kwashi jinya za mu kawo muku karin bayani a shirye-shiryen mu na gaba idan allah ya kai mu yan zagogo nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 18 kuna sare ne da sashen hausa na murya amurka ga shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum a bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen zirami da ke yankin karamar hukumar giya ɗaya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Rimand, mutane da yawa sun tuntuɓe mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali su ma a garin azare a wata kotun da ake kira kotun Nasarawa inda nan ma alkali Sani Musa ne ke shari'a. To amma bari mu sake komawa ƙauyen na Zirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zaman ta zalunci. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo. Assalamu alaikum. ni alhaji ma'azu jirmawa ni dai na samu ana kes din wannan mata a rufe ubanta sai yanzu to me dalili aka rufe sa kace gashi gashi in ce to bayan ya ta abu sai da komai sannan ai ba dalilin a rufe uban yarinya wanda shi na je na belin sa aka bani beli a azare da aka ban belin muka dauki lauya Mustapha Bila dan ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya to Allah da iko sa aka yi appeal aka yi giya ɗaya kotu kafa ta warware wannan batun appeal karar da ya yi. aka ba da dama cewa tabbatacce ta an sake ta inda sai sun zo sarkin jirmawa ya zo uban yarinya ya zo sannan masu sai sun zo sun faɗi gaskiya saboda haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata ce ta aure duk ta samu ji ta aure shine da ta ta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana kes kes yanzu haka akwai wani ta'adin akuya ne ma ba aka an samu wani musa ya kai karan ana gaya masa sunansa cidawa wanda ba shi ci dawa ne mai kiwon ba yara kana wanda ba su fi shekara bakwai bakwai a wakilai sun yi ta'adi sannan yaro da aka je aka kama ci dawa aka rufe aka yi belinsa naira dubu biyar sannan kuma suka sake masa tara ta naira dubu ashirin da hudu wanda taron ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi buhu uku naira dubu sittin wanda alhali kuma hatsin ma a naira dubu sha bakwai bakwai yake sai ce dubu ashirin ashirin buhu uku aka masa ne naira dubu sittin wanda muka bai adalci ba muka ɗauki fili yanzu muka ta tana nan a giya ko ta a farati insha Allah sannan akwai kuma wani yana gaya masa gari wani dan a caba shi kuma yana bacci san sai kwace sai je ta'adi a wani amadu gobe sannan da ya ta'adi gari ya waye aka ce kaza za je ba shi hakuri ya kiyarda sai kai kara a kama shi aka rufe shi aka mata da naira dubu saba'in wannan haga ba adalci ba ne saboda haka shine muke so gwamnatin najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wani abubuwan da ake yi zaluncin ya yawa wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan rediyo ko sai da aka ji bayanin a rediyo tukun sannan ake tuntuban mu ya faru daman kai korafin gaba ɗaya ba wani shaurare mu a lokacin da wakilin ciki da gaskiya ya yi tattaki zuwa zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana haɗa kai da wannan alkali wajen tozarta wa jama'a masu sarautar wurin sun turo masa wani mutumi mai suna jauro gani ganci wanda ya ce shi kam a wurinsa kotun zirami da kuma alkalinta sani Musa masu adalci ne, domin da aka kai shi ƙara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun tare naira dubu goma kawai ya ce aka yi masa kuɗin da shi a wurinsa ya ce ba komai ba ne. Kamar yadda mutane a zirami suke zargi alkalin yana karɓan waɗannan kuɗaɗe ne ba tare da basu rasidi na cewar sun biya waɗannan kuɗaɗen ba. Suna na jauro gani banci. na yi faɗa da yaro akan tadi na doke shi ya kai karata ina ya kai karan ya kai karata jirami alkali ya mun hukunci a wani dalili ne sa kuka je gaban alkali a zirami akan na doki yaro akan tadin ka bugi yaro sai na buge shi wani dalili ya sa ka buge shi shine kuma da ya mun abin tadin doya to shine ni kuma sai na doke shi amma ya mun adalci bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai da ya ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko a kaina a'a ya ci taron ka to dubu goma wani abu ne aya ya adalci ya amma kan dubu goma wajen ya karba To, kamar yadda muka ce, akwai mutane da yawa waɗanda suka taɓa fuskantar alkali Sani Musa ba su ji daɗin hakan ba, ga guda daga cikinsu. Sunana Malam Aminu Usman. ina zauna garin azare mu dai alƙalin zirami an kai mu kotun sadaka police station ne aka tura mu kotu a dalilin wasu yara da suka zo suka shiga daki suka ɗauka mana waya waya da aka ɗauke ta daki kuma ba balla shi aka yi ba aka shiga daki aka dauki waya to bayan kwana biyu ina kwance a wannan dakin da aka dauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai na ga yaro da na ga yaro sai na kama shi da na kama shi sai na fita da shi kofar gida da na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka ya shiga daki ya nuna mata da wanda ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga wayar da ya kaiwa to wayar da ya kai musu muka je muka samo su muka kama su muka su police station to police dai ba su yi wani kasa a gwiwa ba suka tura mu kotu kotun shi wannan alƙali to gaskiya ni ban ji daɗin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taɓa zuwa ba ba abin da ya taɓa kai ni kotu to ni duk a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawunsa za a bi masa kadin abinsa da yake nema alkali shi da kansa ya yara guda uku ya ce masa ina ya ce musu kuka ɗauki sun yi da zo suka ɗauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga azare ma sai da suka je dutse da wato jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yadda cewa su suka ɗauka to a lokacin da ya yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma ya musu tara sannan kuma ya ce ga ga ɗauri ko ɗauri dai ko tara lokacin aka ce aka ba mu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kamar sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya eh an ba ku kudi ba ba mu ba ne hana ba eh a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara ba kawo kudi ba amma mu kan ƙara hakuri to muka dan ƙara hakuri aka saki samun wani lokaci sai muka dawo to waya dai naira dubu sittin da takwas ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na ɗan lokaci sai aka yanke mata kuɗi naira dubu arba'in sai kuma sannan kuma da damages wato kamar irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kamar su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alkali sai aka sa mana damages za a biya mu dubu goma na wannan kuɗin to in ka hada jimlar kuɗi naira dubu hamsin kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karɓi kuɗi kenan sai aka ba mu naira dubu ashirin da biyar to daga nan dai sai kuma abu ya canja ya canja kama kullum muka zo sai a ci yara ba su kawo kuɗi ba kullum muka zo sai a ci yara ba su kawo kuɗi sun ka ce ah, to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko suna ko sun biya tara ya kamata su fara biyan kuɗin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga baya na je ne yi wa alƙalin complain cewa ga fa yaran nan fa ba a biya mu kuɗin mu ba amma suna ta yawon su a cikin gari sai aka ce to sai mun sake biyan wani kuɗi daban a je a sake kama su muka je muka biya naira dubu biyu aka sake zo aka zo da guda ɗaya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba ɗaya ba aka zo da guda ɗaya to daga nan da ake ta kaiwa ruwa rana a je a dawo a je a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kuɗin da aka bamu wannan kuɗin ba mu taɓa ko kobo a ciki ba shi dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar eh, za mu dawo da shi in so sai su je bauchi su kai mana sauran kuɗin to shine fa sai magana ta canja da alƙali da shi ɗan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da rajistara wanda muka je muka rubuta complaint a wurinsa kenan sai suka ja mu ɗakin alkali wato kamar ofisin sa kenan shi alkali aka yi magana to a lokacin da mu sanya aka yi suka suka suka kara mana kan wannan kuɗin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake dawowa jimla eh, ya kasance naira dubu talatin da biyar to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa muka karba sauran kuɗi to da har yanzu dai abin ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya don ba ƙarasa ba haka muka haƙura don daga baya muka je in sarrafa a haɗa mu da wancan rajista na masu ya haɗa mu da wani mu dai kotu mu ɗauke ta wuri a ba mu yafe ba yanzu abin da nake so da ko za ka iya tuna sunayen wannan shi prosecutor din da rajista da suka fara aiwatar da wannan bincike to sunan ah, prosecutor ne adamu shehu ne adamu shehu giya ne ko adamu shehu dai kowa san shi da Adamu Shehu to amma shi rajistara din gaskiya ban rike sunansa ban rike sunansa ba gaskiya eh. to wannan shari'a da aka yi a zirani ne aka yi ko a ina a nan garin azare ne a kota kotun nasarawa ana kiranta kotun nasarawa garin azare to shi yakan yi shari'a kenan a azare da kuma zirani din kenan eh yakan yi tun da gashi mutanen zarama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a azare yana a zirami amma dai mu a azare mana A shirinmu na gaba za mu ji ta bakin sarkin zirami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi, waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta zirami da alƙali Sani Musa, to amma ba su ce uffan kai ba, ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba. A kasance lafiya. Yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau dinnan Litini. A halin da ake ciki kuma wani binciken da ɗan sharar fage da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu 'yan ISIS a Afghanistan ɗin sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin Afghanistan a farkon wannan watan. Daga jiya Lahadi, 'yan sandan Spain sun mai da hankali kan garuruwan Ripoll da Menelo da ke arewa masu gabashin ƙasar a farautar direban motar ɗaukar kayan nan da ta sheƙo cikin cincirin da jama'a ta kaɗa mutane a Barcelona a makon jiya. Dubin dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara ta